Domin tunawa da zagayewar ranar cika shekaru biyu da soma wa'adin mulkin sa na biyu, shugaban kasar ta Nijar a jiya Jashibir ya yi fira da tashar talabijin mallakar gwamnati, inda ya yi waiwaye akan muhimman ayyukansa na tsawon shekaru biyu. Ministan raya al'adu kakakin gwamnati na Malam Isa na cewa shugaban ya yi wani hoɓɓasa idan aka kwatanta da alƙawulan da ya ɗauka a tsarin program ɗin yakin zaɓensa da ake kira Renaissance Act Day. bancin ma likitoci manya-manya da aka girka kamar hospital de reference ta mai da hospital de reference ta maradi kuma da saye-sayen kayan aiki da an kai hospitaloli da daban-daban a cikin ƙididdigogin da ake yi an samu cewa da Nijar tana cikin kasashen da suka samu cigaba mai mahimmanci cikin ta kiyaye lafiyar talaka da kiyaye lafiyar al'umma mun samu ci gaba ta fannin makaranta saboda cikin wannan shekara biyun kurakuran da muka yi gani shine mini wajen harkar maluma ma waɗanda suke bada ilimin waɗanda suke karanta su akwai matsala wannan matsalolin da ganowa da su ma ci gaba ne kuma muka dau kai waɗanda suka ba da damar mu bincika mu ga wa ya kamata ya cancance mu shallakon ne wane ne kamata ya koma ya wani aiki akwai fannin eh, kasuwanci cikin kasashen gan Afirka kuma musamman a duniya mu ne na gaba waɗanda suka kawo gyaran fuska ga tahiyar da harkar kasuwanci sai dai duk da ci gaban da ake kiranin shugaban ya samu a tsawon waɗannan shekaru biyu gwamnatin ta Nijar na ganin akwai mahimman batutuwan da ke buƙatar a ƙara jan ɗamara a kansu. Yanayin da muke ciki na cin hanci da rashawa akwai matsala, akwai sauran zango, amma ba aikin gwamnati ɗaya ne ba, aikin talakawa ne, aikin kowa da kowa ne kusan tahiya ruwa a ƙauyuka har yanzu wannan matsalar suna nan ana neman su inda ya kamata a samu tallafin da za a ƙara wajen wadatar da ruwa a ƙauyuka shine zai ɗauka mana hankali a gaba. Rashin mutunta ƙa'idodin demokradiyya wani abu ne da 'yan Nijar ke matukar korafi a kansa tun bayan da shugaba Isuhu ya samu wa'adin mulki na biyu in ji jami'in fafutuka ga mace Muhammadu. Dalili kenan da a yau litinin ƙungiyoyin kare hakkin jama'a suka kira yajin aiki na gama gari. Abin da muka sa Grana dan saboda cikon shekara biyu na Muhammadu Isu talakawa su gwada mishi shi yana murna ya shekara biyu uku mutane kuma suna bakin ciki shekara biyu ne yana musgana mutane wajen kasuwa bukwai na yawata dukkan tsarihi bisa titi babu mutane babu taksi babu komi gari ya ce sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar